يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك أتيك بنكرة من لتاكم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان نبض محمد فؤاد عبد الباقي أيوة إن شاء الله تعالى muna ranar ashirin da biyar ko ga watan safar watan biyu daren da shida kenan shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 25 ga watan 11 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a sabon babi wanda shine babi na 42 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا شافي لثلاثين شرين دشدكو باب قول النبي babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani kan faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah tabbata a gare shi inda yake cewa man hamala alaina sila duk wanda ya ɗaga makami a kanmu falaisa minna baya tare da mu hadisi na farko a babin wanda shine hadisi na 63 a jerin hadisan da makaranta a wannan littafi mala yake cewa hadithu abdullahi bin umar radiyallahu anhu shine hadisin sahabin annabi abdullahi dan umar allah ya yarda da su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala abdullahi dan umar ya ce hakika manzon allah kira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce man hamala alaina silah wanda ya daga makami akan mu falaisa minna baya tare da mu أخرجه البخاري إمام البخاري يفد وانا حديثي في كتاب الفتن أتكين كتاب الفتن ولشين كتاب نتسئين نبي أتكين لتاب باب قول النبي أكما باب نبقى يدكي قرقشن كتاب الفتن باب فدن النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت أغريشي من حمل علينا السلاح فليس منا حديث لك ke fiye da shi ma da hadisin sahaban annabi abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi Sira da amincin Allah su tabbata gare shi qala yace man hamala alaina silah wanda ya daga makami akan mu fa minna baya tare da mu أخرجه البخاري إمام البخاري في الدون حديث أدي كتاب الفتن باب ده saboda haka waɗannan hadisai guda biyu duka a kitabul fitan imam bukhari ya fidda su kuma a ƙarƙashin babi guda babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaihi nasbila fa laysa minna sai bayani kan hadisan kamar da muka karanta hadisan lafazin imam bukhari Allah ya ji da rahama to da ka koma cikin sai muslim kuma lafazin imam muslim za ka tara shi ma bai daya da irin na imam bukhari ya ce an ibn umar daga abdullahi dan umar annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce wanda wani abu na bambanci sai dai anan nan an ce anna rasulullahi nan kuma an ce annan nabiyya rasulullahi ai shine da nabiyullahi qala yace man hamala alaina silah wanda ya daga mana makami ya ɗauki makami akan mu falaysa minna baya tare da mu saboda haka lafazin ruwayar imam bukhari ba ta sha bamban da lafazin ruwayar imam muslim ba ta imam muslim ba ta bamban da ta imam bukhari ittifaqin ya haɗu a sahabin hadisin ya haɗu a lafazin hadisin kuma akwai ruwayar da imam muslim ya rawaita daga salama amma ita kuma da lafazin man salla alaina sai man salla alaina sai duk wanda ya zare mana takobi falaisa minna baya tare da wanda ya zare mana takobi baya tare da ka nan ba wai kawai ɗauka karata yake magana ka ɗauka ka zare kana nufin za ka yi aika aika shi ne mazo ce falaita min wanda ya haka gare mu baya tare da inda ya sa gaba daban inda muka sa da gaba daban tafiyarsa daban tamu daban imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da annabi ya ce man hamala alaina sila falaysa minna abinda yake nufi da man hamala alaina sila wanda ya ɗauki makami ko ya zara takobi don yaƙarinmu shi ne abinda mazo faɗi ki ke nufi falaisa minna baya tare da to da ka ɗaukan makamin zai yaƙe mu shi ne ya sa tabbatar da cewar ba tafiyan mu ɗaya da shi ba domin da tafiyar mu ɗaya da shi sai dai ya karfafe mu ya agaje mu mu taimaki juna da shi amma tun da su ta sha mun da tamu shine yasa ya ɗauki makami yake so ifar mana shine abin da ake nufi da man hamala alaina sila shine yace lafazin man salla alaina sai wanda ya zare mana takobi baya tare da mu to ita take fassara man hamala alaina sila wanda ya ɗauki takobi a kanmu ko wanda iri ita kobi da shi ike tsaye da shi a kanmu saboda haka makami kai in aka ce hamala ya ɗauka ya iya dauka ya ya iya ɗauka ya ina cikin gidansa bai ma komai da shi da hamlin ne amma sallah ya zari to zai aiki da shi da ake yi idan an zari an fahimta ku to wanda ta take fassara maka cewar man hamala alaina sila ma'anata man salla alaina sai wanda ya zare mana takobi in kuma ba takobi bane kuma tunda wancan lafazin an ce sila makami to wannan mai cewa takobi ɗaya ne daga cikin salo salon makamai da ake amfani da su a yaƙi bawa ko a yaƙi mutum to shikenan wanda ya zare mana takobi baya tare da mu wanda ya auna mu da mashi baya tare da mu ko wanda ya sai kamu da bindiga zai harba baya tare da mu an fahimta ko to haka zai ta tafiya da wannan ma'ana duk abin da yake makamin za a iya ya karka da shi ko a kashe ko a raunata wanda yake ya daga shi ga musulmi ina tabbatar da musulunci da musulmi cewar ba tafiyarsa ɗaya da musulmin ba kisa yake so ya kesu su ya da su to ne malamai suke cewa da manzo yake cewa wanda ya zare mana takobi ko wanda ya daga makami a kanmu baya tare da mu sai malamai suka ce abin da yake nufi a nan shi da yake maganar a matsayinsa na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda ya zare takobi dan ya kasa ko yaƙar waninsa daga cikin al'ummarsa da ke tare da shi a wancan lokacin da wanda za su biyo su suke kan abin da yake kai to baya tare da mu ma'ana baya cikin da'irar musulunci suka ce domin babu koko kwanto duk mutumin da ya yaƙi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kafirta kafiri ne mutlaqan baja da haka manzo da yake cewa man hamala alaina sila yana cewa duk wanda ya zara takobi dan ya kata ni da al'umma ta ko ni da na ba musulmi bane kafiri shine abin da hadisi yake nufi da falaisa minna to ka kalle shi a wannan ma'anar da wannan fassarar yana sanar da mu cewa yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ko wasu daga cikin al'ummar musulmi da ke tabbaci akan musulunci yake ban a yaƙe su a kau da su kafirci Me yin haka yana aikata aikin kafirci domin so yake ibutar da addinin Allah ya kau shi so yake ya kau da masu bautar Allah ya zama sai masu bautar wannan Allah ne suka wanzu hakan kuma kafirci to sai malamai suka ce to sai kuma wanda ya yaƙi wannan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gangan daga cikin al'ummar musulmi yaƙi wani musulmi ma'ana mutumin da ya fito ya gaba da gaba da wani musulmi da ke kan turbar musulunci ya yaƙe shi yana mai jin cewar yaƙar tasa halal ce ba shi da wani tawili abin la'akari abin karba a musulunci malamai suka ce shi ma kafiri suka ce don kan wani yazo zo ya ce to ai dama manzo ya ce man hamala alaina sila yana nufin da shi a ciki da sahabbansa to yanzu ai shi ba shi da rai to haka ma wanda ya yaki wani musulmi ba annabi Muhammad ma kafiri ne eh idan ya yaki. musulmin da ke kan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba al'umma a kai yana mai jin hakan halal da yaƙe shi kuma ya yi dan ya wato ainihin raunata musulunci da musulmi hukuncinsa da wanda ya yaƙi manzon allah sannan manzo yana raye da ya shi ma kafiri falaisa minna da manzo ya ce ina nufin kafiri to sai kuma malamai suke cewa wanda kuma ya yaƙi wani daga cikin al'ummar musulmi shi ma musulmin ne ta haɗo shi da wani musulmin ya yaƙi wannan musulmin to malamai suka ce wannan yaƙar da wa ɗan uwansa musulmi ai shi musulmi dama bai jin cewar halal ne ka kashe musulmi ba da haƙƙi ba ko to sai zama yana da wani tawili ina da wata fahimta da yake ganin ta isa ta sa shi ya yaƙi ɗan uwansa musulmi ya kashe to wanda ya yi haka ba dan yana jin halal ne ba a kashe musulmi ba da haƙƙi ba to ba a kiransa kafin in ya kashe musulmin nan bai kafarta misali abin da ya faru da magabata aka kaura yaƙi tsakanin sayyidina mu'awiya da sayyidina ali wasu sahabban na wannan bangaren wasu na wannan bangaren ba su yi haka don suna jin cewar eh halal ne ga mu su sayyidina ali da wanda suke tare da ni mu kashe duk wani musulmin da ya saba mana ko ku a ba wai yana ji cewa eh halal ne ni da wanda suke tare da sai wani wanda ya saba mana a wancan bangare a ji suke cewa waɗanda suke tare da na muawiya fahimta da suke kai kuskure su su ne suke kan daidai bari su dawo da su kan hanya su ma kuma waɗancan ji suke a fahimtar da suka taba kai ita ce daidai waɗancan ne akan kuskure bari a fafata ɗin su su dawo da su kan hannu an fahimta to ba daidai yake da ina jin cewar eh zan yaƙe ka dan ka sauka da kan layin musulunci ba ba haka yake ba ɗaya bane da irin wannan an fahimta ko kamar yadda kuma yanzu a halin da ake ciki za ka tarki tsakanin musulmi da musulmi ƙasa da ƙasa makota da makota rikicin iyakar ƙasa ya taso da ƙarin cewa haƙƙi ne wannan gurin haƙƙin da'irar ƙasa ta ce waɗanda suke gurin suna da haƙƙin kulawa ta da kawo ɗauki na da kuma cewar Allah zai tambaye ni akan da suke nan gurin da kuma gurin da suke nan ɗin kulawar da ta kamata in bashi sai kuma wacce yake cewa a nan da kake cewa naka ne ba naka bane haƙƙina ne ni da nake bakotaka sai haka yasa aka yaƙi shi ji yake yi ya tsaya ijajirce wannan gurin ya tabbata nasa ne shi ne zai sa ya sauke haƙƙin wanda suke gurin da yake kansa na shugaba wancan kuma ji yake a ya tsaya ijajirce har sai ya tabbata da nan ɓangarensa ne shi ne zai sa waɗanda suke gurin shi kuma ya tsaye da haƙƙoƙinsu da kaza an fahimta sai wannan sa aka yaƙi sai wani ya kashe wani a cikin to ba ya yi wannan dan ya kashe musulmi ya rage yawan su kawo musulunci da musulmi tasgaro bane a shi da zatar da yake yi tunanin da yake fahimtar da yake da ita haka shine gyara ga wannan musulmin da kuma musulunci an fahimta to akwai tawili kenan ma'ana wata fahimta da ya tafi aka yake ganin daidai ce ko da ba daidai ba ce to zai zamanto abin da zai zai ne bisa kuskure ba da ganganci da gangan ba an fahimta to wanda irin wannan ta faru sai ya kisan dan uwansa musulmi ba a cewa to ai dama manzon Allah ce man hamala alaina sila falaysa minna wanda ya dauki makami ko ya zare mana makami baya cikin mu baya ta da mu ba za ka ce to ai wane ma kafiri ne a wane mai sako ne ya kashe dan uwansa musulmi da wata fahimta da yake jin daidai ce amma bisa kuskure kisan da i ba abu ba akan daidai ba to ba za ka masa hukuncin ya kafirta sai da ce ya aikata wurin laifi babba daga cikin manya manyan laifuka zai fuskanci horo da hukunci na ubangiji subhanahu wata'ala akan ya kashe masa bawa ba ta hanyar da ta dace ba kasancewar da kuskure ne shine yasa sai dai a hora shi a hukunta shi gurgurdan laifinsa tun da yana da imani ki tafi kuma aljanna bayan fuskantar ku in ubangiji kuma ya ga dama ma tunda laifin bai kai na tarayya da shi ba to zai iya biyan wanda i kashe da wani abin da yake na haƙƙi daga wajensa na lada da sakayya ba ma sai ya wato azabtar da wannan bawan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai zama kisan kan na yana daga cikin ma duna zalika bai kai shirka saboda haka malamai suke cewa wanda ya ɗauki makami kan ɗan uwansa musulmi ya kashe shi bisa wata fahimta da tawili da ike ga shine kan daidai kuma ya zama ba shine kan daidai ba to bai kafar da ba amma ya yi laifi an fahimta ko da manzo ya ce falaisa minna idan da ma'ana kafirci ne ba da shi ake idan da ma'anar falaisa minna bai yi abin da tsarin addinin mu ya zo da shi ba ya kuskure baya cikin tafiyar mu cikakkiyar tafiya ta daidai eh haka ne an fahimta ko shi malamai suka ce to an ce falaisa minna in akan musulmin da ya kisan dan uwansa ne ba dan yana jin halal ne ya haka ba a bisa wata fahimta da kuskuren ganewa ta sa yi haka to sai a ce falaisa minna manzo yana nufin baya tare da mu akan koyarwar musulunci cikakkiya an samu tawaya da tasgaro a nasa abin da yake sassa mai laifi ne shi amma ba kafin ne saɓanin wanda ya ɗaga makami don kawar da musulunci da musulmi ko yana tuce shi musulmi ne kafiri ne saboda tutiyarsa ba ita ce za ta sa ya zama ba aikinsa da ƙudurinsa da maganganunsa su za su tabbata shi musulmi to kuma aikinsa ya saba da koro addini shine malamai suke cewa wadda ita ce matafiya ta gaskiya ga ma'abota gaskiya a tsarin koro addinin musulunci ba a da wani ɗaya daga cikin musulmi don ya aikata wani babban laifi daga cikin manya-manyan laifukan da ba shirka ba ina nan a musulmi ina nan a cikin musulunci amma mai laifi ne mai saƙo ne sannan akwai malaman da suke fassara man hamala alaina sila falaisa minna wanda ya ɗauki makami ko ya zare makami akan mu baya kan hanyar mu ta kwarai bisa koyarwa ta addini cikakkiya to wasu malaman wannan ita fasara suke ba hadisin kawai a matsayin fasara ta bai ɗaya wasu malaman suka ce a ɗaukan wannan fasara ya zai sa ma a riƙa jin wato kamar lakwalakwan hukuncin har a ɗauki abin wasarere a kuma rika samun kisan musulmi daga wajen musulmi a'a ya ji cewar inda ya kashe dan uwansa musulmi ya fita daga tsarin koyarwar manzo sallallahu na zama. ina nema ya mai da kansa baya sauka da kan tsarin addinin musulunci to a bashi aka wannan jin zafin hukuncin da ganin girmansa ya sa musulmi su tsawo daga tunanin su ɗauki makami akan ɗan uwansa shine fasar da kamata a bayar ba waccan ta a ganin cewar a ah, ai baya tare da mu a matsayin cikakken musulmi a musulmi ne da amma ba cikakke ba a ko ce to zai iya bayuwa ga ya rasa musulunci sai ya fi tsawatuwa ya kauce wa yin sannan malamai suke cewa shi wannan hadisi bai shafi wanda ya yaƙi wanda yake dan tawaye musulmin da ya yaƙi ɗan uwansa musulmin da ya tawaye daga biyayya a tsarin korwa addinin musulunci ba a ɗauko wannan hadisin a ce ai man hamala alaina sila falaisa minna malamai suka ce hadisin bai shafe shi shi daga cikin faɗar da Allah yake cewa wa in ta'ifata ne minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ko Allah yake cewa fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrika idan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin musulmi da suka samu saɓani suke kaura yaƙi suke wato kaura yaƙi Allah yake cewa ku sasanta tsakaninsu ku kawar da wannan saɓanin da ya sa su yaƙin a turmishe shi a kau da shi a haɗa tsakanin su cigaba da zama su da yankuntaka ta musulunci Allah ce amma in wata ƙungiya daga cikin masu fara wannan ta yi zalunci ta yi shishigi ta wuce gona da ido faƙatilun lati ta ku haɗu da ɗaya ƙungiyar da kuka fahimci ita akan daidai take da ku da kuke so ku yi sulhu ku haɗa ƙarfi ku murƙushe waccan da ta yi zalunci Allah shi da kansa yace na ba ku lasisi fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo kan al'amarin da Allah yace a kasance a kansa to kaga wannan su da lasisi da umarni daga Allah suke yaƙar wanda itawaye wannan ba za ka dauko wannan ba kuma za ka ce to ai manzon Allah ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul Fina ba za ka yi haka akwai bambanci wanda zai ɗauki makami ya kai ɗan'uwansu da nufin zai kashe shi ba da haƙƙi ba ba da lasisi daga Allah na ya cancanci a kashe shi amma wanda suke ƙoƙarin dawo da 'yan tawaye kan hanya don sun kashe wanda daga cikinsu ba cikin zace wato man hamala alaina sila ba laysa an in haka an yi hujja da hadisin ba a gurin yin hujja ce sannan bayan haka malamai suke cewa haka wanda kuma ya fara ɗaukan makami akan yan uwansa musulmi abin bai kai a ɗau makami bai ya zarar ya ɗauki makami to shi ma an murƙushe shi wajen an murƙushe shi zama sai an haɗa da makami ba a ce wanda suka murƙushe shi sun ɗauki makami akan musulmi man hamala alaina sila wasallam wannan kisan su akan daidai ne yaƙar da suka yi akan daidai take domin yaƙar dawo da wanda ya fanɗare ne zuwa ga hanya to sai malamai suke cewa to banda wannan hadisi akwai wani hadisin da shi ma yake cikin zibi da shi da in kana bayanin wannan hadisin to ya dace ya dace ka ɗauko wancan hadisin ka goya da wannan dan a shi kamar da aka fahimci wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zagayawa a kasuwa sai je kan abincin sayarwar wani mai au sai ya sanya hannunsa a cikin abincin sai ya ji danshi sai manzo yake cewa man gashana falaysa ne duk wanda ya ha'ince mu baya tare da ba a san musulmi da ha'inta dan uwansa musulmi ba cikin tsarin musulunci musulmi bai yaudarar dan uwansa to sai yake da manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan mai abincin sayar shi manzon Allah ba fa ni na tebur wannan na zuba cikin ruwan sama aka yi ya ji min shi sai manzo ce to me ya hana ka bayyanar da shi a jike a san jiƙaƙƙe ne a saya an san ana sana aka sai jiƙaƙƙe sai ka bar shi a haka yadda sai in mutum ya sa hannu kamar na sa zai sanya jiki an fahimta ko tabbi sai na ga mai so shinkafa gwamnati hada da ta kura ko mai hada manja da gasara ai da yanzu manzo sai ya fada da bulala tun a gurin jikinka za a laga laga da ke tunda da ba magana ka ce ruwan sama ne kai bayan saka ma gasara a cikin ko ko ka ce ruwan sama ne ya hada wato ya kura da yar yar gwamnati wannan da gangan aka yi da ganganci to saboda haka wanda ya irin wannan halayyar in yana jin haka halal ne bayan Allah da manzo sun haramta ha'inci to kafirci domin haramta halatta abin da Allah ya haramta ko manzo ya haramta bisa fita daga musulunci irdace ce amma in wanda ya haka yana jin shi ma ya san shi mai laifi ne kaya to mun dan yi cuwatuwa mu mun dawo shi ma da kansa ya san cuwatuwa ce ya sai kama ma muka samu a shi ma ya san ma ya samu ko yana jin yayi laifi ina jin bai kyauta ba to nan mai sabo ne fassararsa ta man ghashana falaysa minna tana nufin wanda ya ha'ince mu ba dan yana jin ha'incin halal ba ba dan yana jin daɗin abin da yake na wannan ba a'a shi ma ya san mai sabo ne to ina kan kuskure ya tabbata mai sabo Allah zai hukunta shi da laifinsa amma ba kafiri ba an fahimta ko za ka taman mala alaina sila ba laisa minna man rashana ba laisa minna kusan zubi guda su a fahimce su da kyau dai wannan yana sanar da mu cewa idan wanda ya ɗauki makami ko ya ha'inci musulmi yayi yi ne na majin halaccin haka ko dan ya kawo musulunci da musulmi tasgaro to wannan raddaci wanda ya wannan ɗauki makami ga ɗan uwansa musulmi bisa wata fahimta da yake jin ta daidai ce amma ba daidai ba ce a kuskurance ya ɗauki makami akan ɗan uwansa musulmi mai saɓo ne ba kafiri ne a shi ma yana jin laifi yake ya ha'inci ɗan uwansa musulmi mai laifi ne mai saɓo ne amma ba kafiri ba ku sai abin da hadisin yake koyar da mu fiqihunsa da fa'idodinsa malamai suke cewa hadisin yana sanar da mu haramcin yaƙar musulmi musulmi ya yaƙi ɗan uwansa musulmi haramun sannan hadisin yana sanar da mu cewar wanda ya yaƙi ɗan uwansa musulmi yana musulmi ba dan yana ganin halaccin haka ba amma bisa wata fahimta da yake da mai kuskure to wannan sunansa mai sabo bai fita daga musulunci sannan kuma hadisin na sanar da mu ba mai fahimtar halaccin kar musulmi sai kafin kaji cewa halin da ka yaƙi musulmi akan abin da yake kai na musulunci saboda jin haushin abin da yake da kanka kawar da wannan ba mai haka sai kafin to wannan su ne abubuwan da malamai suka ambata a ƙarƙashin wani hadisi sai abu da za mu goya da shi da yake da alaƙa da hadisin da muka ƙare a karatun da muka yi wanda ya gabata wannan bayan mun kammala karatun akwai ɗalibin da ya same ni ya min tambaya to su daga cewa mafi dacewa in yi bayani ga kowa da kowa a matsayin ƙarin ciko da bayani a kan karatunmu na wanda ya gabata don a fahimtar abu shi hadisin da muka wanda ya gabata shi shine hadisin sahabin annabi usama dan zai ko Allah ya yarda da shi hadisin da ke bayanin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su ya tura su dan yaƙar. wani sashi na wato ainihin kabilar hurqa huraqa ko ko wanda aka aka yi wannan yaki sabatu bin zaid ya kashe ɗaya daga cikin waɗanda suke wannan gari bayan ya ce la ilaha illa to muka bayanan duk da muka yi a ƙarƙashin hadisi amma ko da aka ƙare bayanan ba a taɓo bayanin ce to tun da ya tabbata usamatu dan zaid Allah ya shi ya kashe ɗaya daga cikin waɗanda suka yaƙa bayan faɗin la ila illa ya kashe musulmi a matsayinsa na musulmi an fahimta to ka ɗauko wannan hadisin za ka alaƙanta shi da hadisin da muke ciki wanda muka yau man hamala na sila shin usamatu bin zaid ina da wani tawili da ya sa yawan nan kisan ko babu akwai ya ba faɗa da bakinsa ishe ƙalaha ta'awuzan ai dan ya kare kansa daga kisa ya sa ya faɗa ba dan ya musulunci ko ya musulunci ya faɗa ba an fahimta to shine tawilin da ake cewa wanda zaka tafi kai na kuskure to akan haka kisan da Zaid bin eh, Usama bin Zaid yayi kisan da yi kisan kuskure ko ya zama mai sabu shi sa ba mu zo yake cewa a ba ba'da ma qala la ilaha illa ko ba'da an qala la ilaha illa yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah to shi mai laifi ne mai kuskure ne da haka ma a wata ruwa yake cewa da manzo ka nema min gafara Allah na yi da na sani to kaga wanda yake da fito mana da ma'anar hadisin da muka to in kisa irin wannan ne ne wata fahimta da ka tafi a kai wacce suke ta kuskure to ba a kiran kai da kai kiran kai kisan a matsayin ka kafarta to shi kenan duk mun yi wannan mun gama kan maganar usama bin zai kuskure ne ya faru da shi wannan kisa to sai maganar in aka yi kisa bisa kuskure a musulunci akwai wasu hukunce hukunce da suke da alaka da irin wannan kisa kamar me diya kamar me kafara ko to usama bin zaid ya bayar da kafara ya yi kafara kisan da in hadisin dai bai faɗo ba ko shin ya bayar da diyar wanda ya kashe nan ma hadisin bai faɗo ba to su malamai da suka zo kai mai suka ce ko su ma tun da hadisin bai faɗa ba a bar haka a wuce an fahimta ko to shi ne dan abin da zamu goya da shi yanzu dangane da abin da ya shafi wannan an samu wato maganganu na malamai daga ciki akwai dawudi cikin malamai shi da ya zo kan matsalar cewa ina yin saranda kan gane ko ice mai yiwuwa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi kansa Usama da duk ba masu rawaita hadisi sun yi shiru ba su yi maganar kafarar Usama ba su yi maganar diyarsa ba saboda wani abu ne da kawai an daga an sani haka ka'idar take ba ma sai an faɗo yayi ba ba wannan ba ta wannan ake ba ana so a sanar da kai abin da ya faru da shi ga kuma da suka da manzo shi ta ga mana amma wancan hukunci ina nan yadda yake can haka yake ba dan usamat ne ba za a ce an fasa shi yake to shi ko haka yake yake kuma ba haka ba to kawai a dauka usamatu da iwan nan kisan ya ci sa'a ya riga ya yi shi a lokacin da ba a ce a ba da diya ba ayat ce maganar wannan ba ta riga ta san maganar kafara ba a riga an saukar da hukunci shine yasa aka ji shiru an fahimta ko ita to da yiwar wannan imam al qutbi kuma yake cewa bai zama lallai dan an yi shiru a kai ba a faɗo ba a ce bai yi kafara ba bai ba da diyar kuma yana iya ɗaukan cewar a'a abin da ya sa bai yi kafara ba kuma ba a ba da diya ba abin da ya sa haka ta faru saboda aya asalin yakin da ya fita ya tafi har ya zama dalilin da ya kisa ya tafi ya yi shi ne da izini na shari'a an fahimta ya je ya yi shi ne da izini na shari'a aka samu kuskurewa a ciki to wanda ya tafi yin wani abu da izini na shari'a ya kuskure ba a kama shi da hukuncin da wanda i babu izini da dai ana kame saboda haka yace kamar mutumin da yake kaciya ne ko kana da shekaru iyaran unguwa ko na gari duk shine wanzamu ya yi kaciya an warke ya yi an warke wannan karan tsautsayi aka samu wani matsoracin yaro ina sa wukar da yi wani zambur sai ya cire kan gaba daya to za a ce a kai shi kurkuku can kurmawa su fara ɗanɗana ba tukun an gane ko a ai da masaniyar abin da yake da izini da yarjewa ce, wannan ya san aikin nan yana wannan tsautsayi to ba za a kama wanda wani abu na tsautsayi da hukuncin wanda yake ba irin wannan an fahimta ka ce kuma kamar likita ne shi ma wanzan da bangaren likita ne ta saba yana ba da magani a warke yi tiyata a tashi wannan karan da ya tiyatar tun ma ba a rufe ba shi wanda ake tiyata ya ce ga garin ku ko ana rufewa dan numfasa da ya shi kenan aka nishi ko yana ba da magani a warke wannan karan da ya ba ana sha da ciki ya murɗa shi kenan ba za ce kamo shi a kai shi shekara kaza ba kafin kuma ko kuma ce a kamo shi ma sai an kashe shi ai ba da niyyar ya kashe shi mai kokarin ma a rayin. an fahimta ko to aka ce to shi kansa Usama bin Zaid da haka ta faru da shi asali fitar yakin da ya fita da izini daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda izinin sa izini ne daga Allah to dan an samu kuskurewa a wajen aiwatar da wannan abin da aka musu izini to ba za a hukunta shi irin hukuncin wanda ba haka ba yace in kuma ba haka ba ina iya daukan kuma abin da sa ba a yi maganar usamatu i kafara ibadadiyya ba saboda ai shi wanda aka kashe din dan uwan wasu arna ne an fahimta ko dan uwan arna ne su da suka fito ba ma sa jin cewar a wannan fafata da an kashe ɗaya su, za su ce a ba su ran da aka kashe a biya su aiwa haka ya ƙi dama yake mu kashe muku ne ku kashe mana da haka su ma ba za su nemi ko ba wani ɗan uwansa musulmi a cikin ɓangaren musulmi zai ce eh ayani da ya nake ɗan uwansa musulmi na dama in zo nemi haƙƙin ɗan uwana da aka kashe a bisa kuskure to ba wannan shi yasa ma ba a yi wannan magana ba an fahimta ko to waɗannan maganganun malamai sun tattauna su don tsaron mu akan abin da ya shafi hadisi Allah ya saka musu da wannan da kusan shi ne abin da yake na karatun yau abin da muka daidai Allah ba mu ladan ku kuskure kuma Allah ya yi mu والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد وانا yake cewa assalamu tambaya ta ɗaya malam bijirewar da samari suke yi wa iyayensu na? bijirewar da samari suke yi wa iyayensu saboda 'yan matan da suke so da wacce 'yan mata suke yi wa iyayensu saboda soyayya yana daga cikin walidai ne ko baya ciki da babu shakka a musulunce ba daidai ba ne a ce uwa ko uban da suka tarbiyanci ɗa suka sha wahalarsa kashinsa fitsarinsa tun yana yanayin da ba kowa zai sha'awar ya jashi shi jikinsa ba har ya kai lokacin da za a gan shi a yaba a sha'awarsa a ce a daidai wani lokacin kuma sun yi baran baran da iyaye ba daidai ba ne wani ya saba korwa addinin musulunci ana biyayya ga iyaye matukar abin da suka gabatar maka ba saban Allah sannan kuma hakan baya nuna su kuma iyaye ta aji abin da yake shari'a su yi san rai a kan ‘ya'yansu an fahimta shi musulunci addinin adalci kai ba a yadda ka bijire wa iyaye su kuma ba a yadda su salyar da haƙƙinka su biyo ta hanyar da mutu dace to aka samu wannan shi ne a musulunce za a jingine su akan abin da suke so na san rai abu abin da shine shari'a a nan an taimake su kansu akan a tafi akan abin da ba shari'a ba su su fi kai kuma suka ka ƙasa mai wuya naka kuma kai ma abin ya sake hawa wani abin ya fito saboda haka tsarin addinin musulunci bai halatta ‘ya'ya su bijire wa iyayensu akan mas'alar soyayya ko aure ba a abu da hanyar ta kamata a bi a salon da ya dace a iya samar da daidaito da sulhu a yi abin da zai zama an samu wato daidaito ba a ce an tafi a baran baran saboda shi auren in an yi a kwana a tashi yau da gobansa ba yadda ka iya sai wata ya iya bayuwa da a bukaci shigo su kuma kayi ba daɗi da su kuma a ce kana auren ya mu'amala ka da kai sun ita to idan wani abu ya taso waɗanda ta saba jin nauyi da ganin kwarjininsu yanzu an raba tsakani da su da su da ita to kai fa yanzu ba ku wanda take shakka idan ta juyo kanka ba ka da mai kare ka ko ba ka su. to wanda ta fi ganin kima kafin kai ta san ka ta wance kalar da shi akan bukatar ka to kai ma idan kuka saba za ta wance kalar da an fahimta ko ya kamata mutum ya hangi wannan to gwanda a yi abin da ko ba rai kuma da tsautsayi zai sa ce kuma ka mutu to sare kake yi ƴaƴan da ka haifa da ita da ka mutu ka bari za su kuma gurin iyayen to da wani zamanin za su ɗauki ɗan da aka ce su ba kowa ba ne an fahimta ko kaga da matsalolin za su ta biyo bayan irin to ba daidai ba da arka samu sai kuma yake cewa to aurar da irin waɗannan masoya da wasu hukumomi suke yi ba tare da son iyayen ba ya halatta duk nauyin bakin cikin da ke akuwa a zukatan iyayen kawai a share su ai a ba daidai ba ne da sunan hukuma ko wani wato ainihin shugaba ka rufe ido kawai daga an zo an ce ai iyaye ne suka ce ba za su aura mata ba kawai ka rufe ido kai ma ka ce to ku zo mu aura mu a haske bayan ka bibiyi abu ka tabbatar da cewar ba san rai iyaye suka sa a raba a gaba ba ko kuma san rai suka sa a gaba idan san rai suka sa a gaba to su ma suna da haƙƙin a fahimtar da su ka a bar su tafi akan wannan gurguwar fahimta saboda ba 'ya'ya ɗaya suke da shi ko ba kowanne ne ko ba wata ma za ta sake bujiro to ai magani da za a daɗe wannan abu ci gaban sa a gaba sai a zauna da su ci wai me ya faru me ya zafi haka ta faru in ka fuskanci cewar su suke sakin 'ya'yan sasakai wanda ya tsaya da su wanda ya tsaya da su wanda ya tsaya da su kun kuskuren ku na farko shi ya jaza muku wannan na biyu ƴaƴa ba haka ake musu ba a musulunci kaza kaza kaza kaza kaza dan kada kannan waɗannan a sake kwatawa sannan kuma sai kuma ka dace ce to yanzu inda haka ta faru kun ga abin da muke so da ku maimakon ai wannan salaf ita ta yaki ce ku ta ɗauke ku wasu abu ko kuma ku tofa wata ta bakin ku ta kida abubuwan da suka yi kidaɗi to koma me ya faru sai ya shafi zuwa gaba za ce ai yar wane ce ai dan wane ne to da abin ya ci gaba banda wannan bakin cikin wasu kuma su rika biyo baya me yasa ba za a yi yadda zai tsaya iyayen su an fahimta ina ga duk uban da ka zo ka zauna da shi kai irin waɗannan to ma zai iya sauka a fahimci abin nan zai yi ko ba zai yi in ba zai yi ba ita kanta kuma a zo a sa ta a gamsu ke gaiwa Allah a rayuwanta fa ba ki da sama da iyayen kina tunar da sanda za ki fito matina da gaje da gaje ba mai sha'awar izo inda ki yanzu kuma gashi kin kai mazanin da kowa yana harin ki kuma duk waɗanda suka haro ki dinnan a yanzu in an ce su haro ki a da ba mai zuwa gurin ki yanzu kina ga in kika yi haka kin saka ki da alkhairi shine yabawa da godiya da zaki musu akwai abin za a gaya mata a dan kofar da ita a sa mata wato zuciyarta ta sanyi sai ga kuma ta suna cewa dan Allah ku yi haƙuri na yadda abin da kuka ce daga cikin sauki an iya magana to haka ya kamata a ce a hukumance duk wanda yake da karfin da zai iya tattasa uba akan abin da yake da alaka ɗansa ko ƴarsa ya kamata a bi irin wannan salon shi uban ya gamsu cewar su ake a adalci a yi shari'a dan ma iya da su ake a tafi akan abin da yake shari'a ba goyon bayan babansa kawai ake a abin da yake shari'a ce a faɗi kuskuren babansa a faɗi kuskurensa sai ta to mai matsaya kai kuskuren ka kaza gyaran sa kaza kai kuskuren ka kaza gyaran sa kaza sai ga an yi abin cikin jin amma ba ku a share uban ba shi kuma bai kamata uba dan an ji an ɗauka an kai wa hukumar ba ko an kai wa sarki ko an kai wa gwamna ko an kai yake to shi kenan ta je gwamna ya mata a ai gwamna gwamna ya isa da sarki sarki ne ya isa da mai unguwa hakimi sun isa da wani abu zai taso da ba za ka iya kare wa kanka ba sai su kai kuma bai kamata kai ma yanzu ka zama kamar yakka a kanka ba a game da su a ka ji ka saurare su ka fahimci juna su fahimce ka don in ba haka ba in suka baka da yadda ka ɗauka za a zo ta ranka ce su samu hannu su yanzu kuma za ka zo abin da ce ba za a saurare ka ba sai sun shigo ciki su ce a ah, ashe muna da rana ko to sai an kalli irin waɗannan abu sai abubuwan sai a yi Allah ya san dace da haka ba daidai bane su iyaye su sa san ran su aurar da 'ya'ya ga wanda bai kamata in take ba haka ba a ce ta sa ko kuma ba ta daidai ba ko ba ta halacci ba kai kai kake so ka ta aure shi ina da kuɗi da abin za ka ɗan tasa ita kuma ba ta son so ta ga bai da addini to ai ku dama ce aka yi idan wanda yake da addini izo muku ku bashi da kyawawan ɗabi kuma gaskiya an saba yadda ban joji kuma ita za ta yi zaman nan ko ba haka ba sai a tsaya a kalla abin da ke a a ke kuma shi ne ke kika kawo masa dan a shiga a haka dan arabta Idan san ce to wannan arabta fa inda ta kansa za ta dawo ba sana'a ta kuma ba shi da addini kawai dan a sheke aya ne a gari ya ci kwalle ya zo miki da tare kin gan shi kin ce yake saurayi kike to a ran uba ce a'a ba fa za a yi wannan abin to ya ta salon da yake na hikima ta salon da ya dace yadda za a iya shawo kan abin a rabu lafiya me ko a ce an waye gari yasta an je an yi zina da ita ta dawo da ciki wata matsalar ta sake haifar da wata wannan shi ne Allah ya samu dace wani kuma ke da Allah ya masa ƙarin bayani akan kashe-kashen tauhidin nan guda uku tauhidul uluhiyya sai ce uluhiyya to ba uluhiyya ake cewa uluhiyya ake cewa u ba ku ba ba tauhidin uluhiyya sai na uluhiyya daga ila Allah abin bauta to an ce tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah da ayyukan da bayi suke masa kai sallah dan Allah kai sadaka dan Allah ka ba da shaida dan Allah duk wasu abubuwa da addini na ibada da ake saboda Allah kai saboda Allah to in ka zama mai ayi dan Allah kana yi dan Allah to ka samar da tauhidul uluhiyya ɗayanta Allah da ayyukan da shi kadai ake wanda bayan suke ba shi da tauhidul uluhiyya sai kuma tauhidul rububiyya kadaita Allah da ayyukan da yake banta da su kamar kashewa kamar rayawa saukar da ruwan sama bayar da haihuwa an fahimta da ire-iren waɗannan kaji cewa ba wanda ya isa yake sai Allah wani kowaye shi duk girmansa duk matsayinsa ba shi da ikon waɗanda to wani shine ka ɗayanta Allah da ayyukansa ka yi tauhidin rububiyya daga arab abubuwan da shi kaɗai ke bacin su sai kuma tauhidul asma wa sifat shine na uku ɗayan ta Allah da sunayensa da sifofinsa duk sifar da Allah ya siffata da ita ko suna ya hada da tabawa to ba ta nufin iri ɗaya ce da tabawa Allah ya ce yana ji yana gani laisa ka mislihi shay sai ce wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ya tabbatar wa kansa ji ya tabbatar wa kansa gani to ka yadda yana ji yana gani kuma irin ji da ganin da yake banta da shi shi kaɗai shi ne ka ɗaya tashi da siffofinsa da ayyukansa haka abin da ya shafi eh, suna Allahu cewar Allah ne kome wannan suna abin bauta na gaske ka ji haka kada zuciyarka ta riƙa maka ta to ai Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura sai Allah ya ci gaba da cewa inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ya ce min ya sanya mutum mai ji mai gani suka ta ah, to ai ya za a ce Allah yana ji na gani ko mutum ma ce yana ji na gani ai an kamanta Allah a'a to tuna kwakwalwa mai gajeren zangon tunani ita take kawo haka amma kwakwalwa take fahimtar cewar Allah ya ce ba mai kama da shi ba wani wanda suka yi daidai da shi a wani aiki ko a siffa ko a suna nasa suka ce jin da ake magana na mutum irin nasa na mutum garin da ake magana na mutum irin nasa na mutum kasashe gajiyayye amma kuma na ubangiji ake magana irin nasa da ba irinsa sai ka zauna lafiya to shine ka ta Allah da sunayensa da sufofinsa da ya siffata da su na ma dai an fahimce wannan shi wannan kuma yake cewa menene hukuncin mutumin da yake kallon matan aure alhali shi din yana da aure to ko zama yana da aure ko zama bai da aure bai halatta ya kalli matan da ba nasa haramun ne Allah ya ce ka ce da muminai maza su rinka idanuwansu ka ce da muminai mata su rinka idanuwansu ba a halatta wa mace ce ta kurawa namiji ido ba ba a halatta wa namiji ya kura matar da ba muharrama sa ba ido wannan ba daidai ba ne sabawa ce a musulunci laifi ne ya halatta ba Allah ya sa mu gyara wannan kuma yake cewa mutum da yake da dan uwa kuma sai suka saba da wannan dan uwan har aka kai ga wato ainihin ba sa ta daɗi shi dan uwan nasa ya dau makami a kansa wannan sai sa ya fita da harkar dan uwan gaba ɗaya ta yi kuskure ta yi kuskure shi ne duk abin da muke faɗa duk sanda aka samu kuskure ta bangare ɗaya to ba su ake kuskure da girma ba ki koma wani bangaren a ci gaba a haka a so ake a ɗauki matakin gyaran wanda ya kuskure nan a sashi a hanya dan kada kuskure na ci gaba da haifar da wasu kurakura da wasu matsaloli shine musulunci shine zaman tare in mutum ya ba daidai ba a samu waɗanda ya kamata a samu malami a unguwa shugaba a unguwa wani wanda ake ganin kimarsa darajarsa wasu wanda suke a cikin dangi suka isa su sa ko su hana su shigo cikin abu a da kin gaba da faruwar kuma a yafi juna a abin da ya faru haka ya kamata a ce to irin wannan shine abin da yake daidai sai kuma magana cewar wannan tambayar mun amsa ta satin da muka karatu da ya gabata a karatun mu wanda ya wuce amma dai mai yiwuwa ko wanda ya tambayar bai tsaya ya ji amsa ba ne, ko kuma ya dai sake turo turo ya halatta mara lafiya a karanta masa sunan Allah 99 a ruwa ya sha dan neman waraka ta cutarsa na ba da amsa cewar ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawa asuba ne ko a karata asuba ne ko to gashi ya da a magarba yawa eh, abinda muka ce za a iya karanta fatiha ko wata sura ko wata aya daga cikin ayon alkur'ani a tofa a ruwa a sha ko a tofa a hannu a shafe jiki manzo sallallahu alaihi wasallam an sauka masa da kul huwallahu falaki da nasi ya rika karanta yana tofa yana shafe jikinsa Allah ya maganta masa tsafin da aka masa kuma ya zama to yana yin haka duk dare dan in ya zo kwanciya bacci haka ya zama masa kariya daga shedanu dabbobi da abin da ya kamata to wannan ya halatta ko kuma a karanta a tofa a ruwa a ba mara lafiyan ya sha muka bayanin cewa akwai abin da ya faru da sahabbai sun yi tafiya suka buƙaci a inda suka buƙaci su zango a wani gari ko wani ƙauye jama'a garin suka ƙi karɓar su a matsayin sauki baki sun yi gaba kunama ta ɗanawa shugaban wato ainihin garin harbi aka ce ko bakin can ko da mai maganin kunama a cikin su su da aka kika saukar su aka ce ku akwai mai maganin kunama shugaban mu kunama ta harbe ɗaya daga cikin sabo ya ce kwarai kuwa akwai magani sadida ji ba ya ci cito amma da sharaɗi sai an ba mu ladan maganin da suka yanka wani adadi na kamar garken dabbobi irin talatin ko arba'in aka ce an yadda shi ya karanta fatiya ya tufa masa a gurin ita shi kamar bata harbe shi ya warke kuma sai suka suna cewa to yanzu ma ci wannan dabbar ku ai sai an ga manzon Allah aka ja ga mu ka ji ka ce waye ga baka tana maganin abin nan abin mamaki yadda ka kiyaye ka iya fahimtar cewa tana maganin cututtuka irin wannan to kujen an raba a bani nawa kaga ya halatta ke ka to ana iya karanta fatiha harbin ba ne a'a aljanu ne a'a tsafi ne ake zaton ya faru duka tana yi wani da muke da fahimta zan an ci za a wani rukuya sai kuma rikaci ai ga moyayi ba wani gamu ko kunama ce ana iya karanta a to ko tunaka ne wanda tunaka yake sa cikin kayan kan karanta ka tofa ko yaddar da imanin da sakankance da zai sa ya zan Allah yi. to saboda haka wannan ya tabbata amma kuma ka ɗauko Allahu Arrahmanu Arrahim ar ka tofa ba aya ba hadisi ne dai ban san wannan kuma shi wancan da ake magana a aya Qur'ani ba ya suna ko ake ba an da ce da mu za mu iya ambatan Allah mai addu'a da su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha za ka iya cewa ya rahmanu rahamni ya ghafur ghafirli an gane ku ya Wahabu habli ya latifu iltifbi haka misali za ka iya kira Allah ka roƙe shi da wannan sunan to in kai irin wannan kai irin wannan kiran cewar ya Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka kaza kaza kaza ka yaye min kaza wannan ya zo a hadisi amma kama Allahu ar-Rahmanu tub ar-Rahimu al-Maliku tub to wannan ni ban san shi ba da wannan shine abin nan wannan yake cewa mutumin da mahaifinsa ya rasu kuma yana da yan uwa amma ba a riga an raba gado sai ka dan tsakura abin da ake da shi a cikin akawun yana kashewa to idan haka ta faru sai a kokari a datse shi daga wannan tsakurar da ike a yi rabu tunda an san abin da aka sa a kawo ɗin tun san da aka sa ba haka kawai da ka aka saka ba kuma san da ya rasu zai wuya ce ba a bibiya an san nawa ne ba kuma ko su a bankin aka tafi aka nemi statement za a iya sanin sanda wane ya rasu ranar kaza ga watan kaza statement ina cewa a lokacin kuɗi kaza ne a ciki an fahimta ko to anan za a san cewa to rabon gadon nan zai kama kaza na wane kaza na wane kaza na idan aka raba aka gani cewa to rabanka kaza ne kuma ka cinye sai ci to kai ka cira ka riga ka lamu an fahimta ko sai da aka rabo da sauran wanda ba su kira su ba wannan shine abin da za a shine adalcin raba in aka tara ka ci har ka dora to aka gama raban abin da ya shiga ka ce to kaza yanzu ya rage akan wani in ya kawo kai wani a ciki kana da ka kai wani kana da kaza za ka yi an fahimta ko to wannan shine abin da in ko ka ci ka ci ne to magana ce me za a samu da kake da shi ka mallaka a daga a sayar a raba musu gadon su ka biya su haƙi. Allah ya kiyaye a baka ci bilis ba na shine sai a ɗauko abin da yake nan a tabbatar meye ikama na rabon gadon da kai dai in ka na in baka cinye naka ba duka za a ce to abin da ya kama naka kaza ne kuma dama ka ci kaza ga ragowar eh wannan ita ce fahimta fuska ɗin a adalci ya in suka ce to tunda dan uwanmu ne kuma ya mana wasu abubuwa da ba su kasa abin da za a bamu nan ba ko kuma tsayar da yake akan al'amuran mu kaza kaza kaza ya ce to muka mun sarayar mun yafe abin da ya rage a raba kowa ya dauka shikenan dama ya su ne masu haƙƙi in a suka ma duk sun ban masa kowa baya so shikenan amma dai ya ci ne ba sanin su ya ci dukiyar mara eh, ya ci haƙƙin da ba na so wannan kuma yake magana cewar shi tambayar da yake wannan cewar baban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsa ya ji an ce su ba musulmai ba ne ya abin yake a ba su kaɗai ba ne wannan ya faru annabi ibrahim babansa musulmi ne ba musulmi ba ne allah ya to mana da suka ta fafatawa har ma uban yake cewa wa hajur ne maliya ce kai bace min da gani bace min da gani da haka Allah ne ya faɗa yi kurjul hayya min almayyiti wa yi kurjul mayyita min ina fitar da mai rai daga matacce fitar da mutacce daga mai rai in ma irin wani za gani a raye mace ta haifo ɗa ba rai ko kuma a'a ana da kwai ne amma kuma ko ya fashe ga ɗa mai rai ya fito daga ciki da abubuwa makamantar haka kuma akwai rayuwa irin ta imani da rashin wannan ba abin da sabo a gurin Allah annabi mahaifinsa zama ba musulmai ba ko kuma annabi 'ya'yansu zama ba musulmai ba kamar da ya faru da annabi dawud Eh, nuhu kai ko annabi nuhu ɗansa ya zama ba musulmi ba kamar yadda matar annabi nuhu da matar annabi nuhu duk kusancin zaman da suke tare suka zama ba musulmi ba to Allah yana sanar da mu shi sa yace wa daraballahu masalan lil ladina kafaru Allah ya yi misali a fahimce shi da kyau dangane da wanda suka kafurta ga kafuri a ƙarƙashin mabiyin Allah wato tsantsa amma ga shi kafiri shi kuma karkashin ta ce imra'ata nuhi wa imra'ata nuhi matar annabi nuhu da matar annabi lutu suna karkashin bayin Allah annaba manzanni amma suna kan kafirci da zama da wanda ya musulunta yake bin Allah sau da kafa yana sa sai lalle wanda yake karkashin su ko suke tare da musulunta idan musulmi to da waɗannan ba su kafirci yace to ga wani misalin na waɗanda suka yi imani kuma ga matar fir'auna wanda yake da shi Allah ita kuma tana kan imani shi yana kan kafirci to da zama da kafiri yana sa lalle sai duk wanda yake karkashin sa ya kafirci to da wannan bata kafirci bata musulunci ba ko to ai misalin da Allah ya bar ba hakko ya bar mu karanta mu wuce ba shi kenan a'a ina gaya mana a kowane lokaci haka tana faruwa kaga mutum malami masanin Allah amma ɗansa kuma tantiri tacce a duk kulab an san shi sai da kaza na ta dan malam ka ki halin malam ko rago da wutsiyar kare haka za ka gaba to wannan wani tsari ne na ubangiji in an faɗa ba ana faɗa bane ana jin daɗi an ce baban annabi ko baba annabi ba wani abu ne ba ni da iko ba ka da iko hurumin Allah ne iga dama wani musulmi ne iga dama wani ba musulmi ba yi na bane ba yin ka bane an fahimta ko kuma dan ya sanar da mu cewar shi ike da iko da bayansa ba maganar wani ah, to ga ma dan uwan babansa har wayo wanda yi wahala da shi tun yarinta bayan mutuwar mahaifin bayan mutuwar kaka Abu tsali a gurin shi ya gama wahala da Annabi amma ba yadda bai bai musulunta ya kalmar la ilaha illallah ya ah, a shi akan addinin babansa zai mutu kakan annabi kaga wannan yana tabbatar da cewa shi ma kakan ba akan abin da annabi ya zo da shi tafi ko tunda shi din har Allah ya saka mu da aya ce innaka la a man a kace da manzo Allah kai ba fa ka iya shirye da wanda kake so karɓar shari'a a imanin ba a hannunka ta kai bayanin na turo ka kai ba kane ne mai sa a karɓa a zuciya haka a gaya masu to da Allah ya gaya masa haka kuma ba bawa irinsa to ina gani ina ga kai me na ma a ciki da haka irin wannan kasunan rututu a cikin ayoyin alkur'ani hadisan manzo tarihin magabata da mamudin da muke rayin da mudin ma da muke rayin da haka wannan wani abu ne hurumin ubangiji shi ya tsara haka ya shimfiɗa haka mu kawai ba mu da yadda muka iya abin da izartar ne na yadda mai yadda ko wannan shi ba sai a kansu ba an an ce to a shi ke ka ce ah, ba za a ce baban annabi ko baban annabi ba su musulunta ba ko ba su yi musulunci ba to shi kenan shi a tsarin musulunci duk manzo duk annabi Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin to ka ce shi annabi ka a faɗa ka to shi annabi ibrahim da kai da a faɗa ka shi annabi nuhu da kai da ce matarsa da ɗansa ba ba musulmi bane ba ko su ba annaba bane to su a iya ga musu haka amma annabi ne ba za a faɗa ka ko abu ya zo a shari'a ka ne ka yarda da yadda Allah ya shimfiɗa ka wuce ka bawa Allah ikonsa da bayansa Allah ya sa mu shi. wanda ya cewa na ya yi su hmm. ba ya a duk wannan ma in ka tsaya kana nan bayanin kai ma za ku zo kai ki kaka. ka an fahimta ko ai shi ubangiji subhanahu wata'ala da ya aiko annaba da manzanni ai annaba da ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai da su yake bambance wanda suka bi shi da wanda ba su bi shi ba ko ko kamar yadda annabi Muhammad ma da aiko shi i bambance wanda suka bi shi da wanda ba su bi shi ta abinda malamai suke cewa ai ko da ba annabi Muhammad a lokacin iyayensa ai akwai shiriyar waɗanda suka gabace su cikin annaba da wani kuma akwai masu yi har a lokacin an fahimta ku har a lokacin a waƙe-waƙensu ma za ka suna faɗa ala kulli shay'in ma qala Allah batil ku saurara ku duk wani abun da ake bauta ba Allah ba batacce ne waƙoƙin su ne irin na jahiliya amma ko wanda suke kan abin na addini Salman al-Farisi da ya biyo ya zo har Madina yi imani da manzo turo shi aka yi fa can Farisa ina kan kirsanci na bin kirsanci, karshen fadan da ke gurin sai ce kai ni ban san wani fada da yake kan kiristanci mai kyau ba yanzu zan tura ka gurin sa ka tafi garin da dinai madina ke na alu a nan manzan karshe zai kuma yana kusa da ku kuma ya zo ya same shi ya yi imanin an fahimta ko kaga ba wai imanin abubuwan ne babu ba a lokaci ga wara kasa bin naufal wanda sanda aka fara wa manzon wahayi ikra hadisi ta dauke shi ta kai shi gurin waraka da ya yi masa bayanai yake ce ah, to ai kai wanda ya zo maka wannan shine yake zuwa annabi Musa mala'ika Jibril ba bayani ina ya gano wannan har yake cewa ina ma san da zaka bayyana wannan abin da aka turo ka ina saurayi in taimaka maka kuma sai ya mutu kafin lokaci annabi ya ce ya gan shi a gidan aljanna an fahimta ku to irin waɗannan abubuwan ga suna rubutu a gaba sai dai an baka karatun bane baka san su ba in ce ma za ka ɗauki salon ka ce kai ka tubure ba za a faɗa ka ba to waɗannan dalilan su za su hana ka sakat sai dan duk za ka karyata su an fahimta ko in baka karatun bane sai ka karyata wa suna da sauki amma in ka san dalilan da hujjojin kai ma ka san ka ce ku yarda ba haka ba to ba ka da tudun dafa karatun duk da kai da ka zubar ke Allah da ya sa mu dace da kai sai mu dace wannan da yake da wannan da na yaki na eh ya da yake zuwa gida haka eh shi wannan yake cato ga shi hadisi da makaranta wanda ya ɗauki makami a kan baya cikin to in musulmi ne ba kuma yana nufin haka hal ba ne ya tabbata ne sako ita to in yakin yakin baka ne fa tun da ana da yakin baka kana da makarantar ka kuna tafiya bakin kokarin ku a fahimci hadisi a fahimci qur'ani a fahimci karatun zamani a samu wayewa shi kuma kuma na cewa ku dauke ku da gwamnati makarantar ku kai can ina ta zai zai maka ɗalibi ina ta zai zai maka ɗalibi kuma magana tana dawo maka ko kuma kana ta wasu to wannan ya dauki makamin durƙusar da ko to shi ma man hamala a nan nasila falaisa minna ko ku a'a to shi wani yana daga cikin wanda yake aibata dan uwansa sa da annabi yake cewa al-muslimu akul muslim la yadhlimu wa la yaqulu wa la yakzibu wa la yakaza wa la kaza wa la yahqiru shi dan uwan musulmi abinda aka sani a musulunci baya aibata shi bai zalunta shi baya tozarta shi baya sai zama to duk kana ne wannan kana da laifin cutar da dan uwanka musulmi shi sa manzo yace al-muslimu man sallama al-muslimuna min lisanihi wa yadi musulmin kwarai tsantsa shine wanda musulmi ta kuta daga cutar harshen sa da ta hannun in ka ga su kuta daga cutar harshen sa da ta hannun sa ba to a musuluncin sa da rauni mai laifi ne wannan laifin ina ta ragar musuluncin sa zai je da wannan laifin tululu a lahira a masa hukunci in kuma ya tuba ya daina ya gyara to Allah mai karɓa tuba su wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka